radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan zamu kawo muku shirin nan na koma noma daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyu ga watan Oktoba shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Oktoban shekara ta 1999 janar farbiz musharraf babban hafsan hafsoshin soja na kasar pakistan ya yi wa gwamnatin firaminista nawaz sharif na lokacin jiyon mulki wanda ba zubar da jini ba janar musharraf ya yi wa nawaz sharif jiyon mulki ne kwana guda banda firaministan ya sauke shi daga shugabancin rundunonin sojin kasar bayan ya gudanar da sauye-sauye a kundin tsarin mulkin kasar pakistan farbiz musharraf ya zama shugaban kasa mai cikakken iko a kasar wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 2007 inda aka tilasta masa sauka daga matsayin shugaban rundunonin sojin kasar sannan kuma da karshe ya sauka daga kan kujerar shugabancin kasar ta pakistan a shekara ta 2008 daga ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 98 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan oktoban shekara ta 1924 fitaccen marubuci kuma masanin adabi da falsafa ɗan ƙasar faransa anatole france ya rasu an haife shi a birnin paris kuma mahaifinsa ya kasance mai sayar da littafai ne wannan ya sa anatole ya yi fice matuka a rayuwarsa wajen yawan karance-karance na littafai inda ya samu damar karanta littafai masu yawa a bangaren ilimomin falsafa da kuma adabi gami da tarihi ya rubuce-rubuce masu yawa a waɗannan bangarori. inda shekara ta 1896 aka zaɓe shi a matsayin mamba a cibiyar bunƙasa al'adu da rubuce-rubuce ta ƙasar faransa kanan kuma a shekara ta 1921 aka ba shi kyautar nobel a ɓangaren rubutun adabi da ƙarshe dai a shekara ta 1920 aka hana yin amfani da wasu daga cikin littafansa a ƙasar faransa musamman ma waɗanda suka shafi mahangarsa ta falsafa akan wasu matsaloli a ɓangaren ilimin na falsafa.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 hukumomin amurka za su sake nazari akan alakar da ke tsakaninsu da gwamnatin saudiya kungiyar hezbollah ta labanin ta ce za mu sanya ido domin ganin an kammala yarjejeniyar sha ta iyaka ta teku da isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke da ke a gobe alhamis da dai kungiyar malaman jami'o'i ta asu a najeriya zata yanke shawara akan dakatar da yajin aiki wanda ta kwashe watanni takwas tana yi kamar yadda ya zo a cikin rahoton jaridar daily trust wadda ake bugawa din a najeriya a ranar litinin da aka yi ta jita-jita cewa malaman jami'a din sun jan yajin aikin da suke yi wanda wani dan majalisar zitarwa ta ƙasa da ya nemi a sakai sunansa ya ce har yanzu ba a jin yajin aikin ba a ranar goma sha hudu ga watan fabrairu asu ta shiga yajin aiki saboda wanda ta bayyana a matsayin gazawar gwamnati wajen biyan bukatanta minisan kwadugo da samar da aikan yi na najeriya din chris ngege bayan da ya bayyana a matsayin tattaunawar da ta gaza hakan ya sanya ya kai ga malaman zuwa kotun ma'aikata ta ƙasa a ranar 21 ga watan satumba ne dai kotun masana'antu ta najeriya din ta umarci asu da ta janye yajin aikin kotun ta amince da bukatar ne bisa sanarwar da gwamnatin tarayya ta gabatar na umartar malaman da su koma azuzuwan karatu wani babban jami'i a fadar white house a amurka ya ce shugaban amurkan joe biden zai sake duba alakar ke tsakanin amurkar saudiya bayan matakin da kungiyar kasashen masu azikin ɗanyen man fetur ta opec ta ɗauka ita dai kungiyar opec din ta yanke shawarar rage yawan man fetur wanda kasashe mambobinta suke haƙowa mai magana da yawan hukumar tsaro ta kasar amurka ya ce lamarin ya bakanta wa joe biden rai matuka kuma zai duba irin alakar da ke tsakanin saudiya da amurka da kuma naziri nazari a kanta shugaban da ya kai ziyarar gaisuwa da roƙon iri a saudiya a cikin watan yulin da ya gabata inda ya bayyana buƙatar saudiya ta ƙara yawan man fetur da take haƙowa yayin da ake fuskantar ƙarancin mai a faɗin duniya sakamakon yakin ukraine kungiyar opec plus wadda ta hada kasashe goma sha biyar na kungiyar opec da kuma kasashe goma waɗanda ba mambobi na kungiyar ba da suka hada da ƙasar rasha sun yanke shawara akan za su rage ganga miliyan biyu daga cikin ɗanyen mai da suke haƙowa a kowace rana wanda amurka da ƙasashen turai suke kallon hakan a matsayin wata babbar nasara ga ƙasar rasha to jama'a masu rika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta ce ba za ta amince da duk wata yarjejeniya kan yakokin ruwa tsakanin labanan da gwamnatin yahudawan isra'ila ba har sai an sanya hannu a kan takardar yarjejeniyar a hukumance kalaman na babban sakataren kungiyar hezbollah sai hassan nasarallah na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa labanan da isra'ila sun amince da daftarin yarjejeniyar sakataren kungiyar ta hezbollah said hassan nasarallah ya bayyana a daren jiya talata cewa sa'o'in da suka rage suna da muhimmanci a matsayinmu na al'ummar kasar labanan muna jiran bayyana amincewa da yarjejeniyar ne a hukumance daga bangaren shugaban kasar labanan a lokacin ne za mu amince da ita ya ce za mu ci gaba da yin taka tsantsan har sai an kammala yarjejeniyar yana mai cewa ya kamata yarjejeniyar ta dace da bukatun gwamnatin kasar labanan sai da hassan nasarallah ya ce abin da ke da muhimmanci a bangaren yan gwagwarmaya shine al'ummar labanan su sami damar haƙo mai da iskar gas a filayen ƙasar har ila yau ranar talata inda ta gabata wani babban dan majalisa na kungiyar hezbollah a ƙasar ta labanan ya ce tsayin da kan da labanan ta yi akan wannan batu ya tilasta wa isra'ila ja da baya wanda kuma ala tilasta amince da sharɗin da ƙasar labanan ɗin ta gindaya a hukumance ta bangaren wasanni kuwa dan wasan kwallon kafa na kasar faransa kelen mbappe ga alama dai alakar sada kungiyar farsan german ta fara tabarbarewa yadda dan wasan na kasar faransa ke son barin kungiyar a lokacin hunturu in ji wani rahoto da maka ta fitar sai dai real madrid bata bayyana wani matsayi a kan zawarcin dan wasan ba kamar da majiyoyi na club din suka ta shaidawa a lokutan baya sai dai kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kasar spain ta ce ba ta tunanin yiwuwar zawarcin dan wasan kamar yadda mujin kungiyar suka sanarwa wannan jarida wannan dai abin mamaki ne matuka bisa la'akari da yadda mbappe ya rataba hannu akan kwantaragi da kungiyar watan mayan da ya gabata to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan lahaban da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin mu da mu fara da shirin nan na mu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo a yau za mu yi magana ne akan noman kahawa a ƙasar angola da yadda ƙasar take son dawa fagen kasuwanci na kahawa ɗin bayan da ta samu koma bayan wasu shekaru da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. kasar angola ta bayyana aniyarta na son sake komawa cikin kasuwar kahawa ko kofi ta duniya kahaba ko kafi da kasar angola take nomawa yana daga cikin nau'o'in da duniya take son ɗanɗanawa domin tun a shekarun 1970 ne zuwa shekarun da suka biyo baya kasar ta angola ta fitar da kahawa ɗin take nomawa zuwa kasuwannin duniya wanda ya kai tan 250 a kowace shekara sai dai bayan da ƙasar ta fada cikin yakin basasa an haramta wa duniya ci gaba da shan kahawa ɗin angola mai daɗi yanzu bayan gushewar shekaru ashirin daga kawo ƙashen yakin basasar da ƙasar ta yi fama da shi angolan ta fara farfadowa da dawowa cikin hayyacinta kuma ta bayyana cewa tana son ta dawo da matsayinta a duniya a fagen kahawa kamfanonin da suke kokarin sake farfado da noman kahawa din a kasar su ne kafe kazango da kuma fazenda bisolela manazarta sun ce kamfanin kafe kazango shine na gaba wajen harkar noman kahawa a wannan ƙasa wanda kuma yake gudanar da ayyukan hidima na kofi a cikin birnin luwanda hakanan kuma a garin kudukungo da yake ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin noman kahaba shi dai kamfanin kazango mallakin wani attajiri ne mai suna migili wanda kaka da kakanni suka shahara da noman kahawa tun kafin ƙasar ta samu 'yanci ya kafa kamfaninsa ne dai a shekara ta 2010 kuma da akwai manoma biyar da suke aiki a ƙarƙashinsa ƙawa ɗin da wannan kamfanin nashi yake fitarwa ana kai ta ƙasashe da dama da suka haɗa da ƙasar amurka a ƙarƙashin kamfanin na cizango manoma suna da kyakkyawar rayuwa kama daga wurin zamansu da kuma tsarin karatunsu wanda ya dace da tsarin da gwamnatin ƙasar ta amince da shi bugu da ƙari manoman kofi a ƙasar ta angola suna samun taimako da tallafi daga tarayyar turai da kuma ƙarƙashin wasu tsare-tsare na majalisar ɗinkin duniya tattalin arzikin ƙasar ta angola dai ya ginu ne mafi yawancinsa kan man fetur aikin gona yana baiwa ƙasar kuɗaɗen shiga ne da ba su wuce kaso sha uku cikin ɗari ba to ko me yasa ƙafa ɗin angola take da kyau manazarta sun ce ingancin da kahawa ɗin ƙasar ta angola take da shi yana daga cikin dalilan da suke sa ake neman ta a kasuwannin duniya abin da ya bata wannan ingancin kuwa shine wurin da ake noma ta wanda tudu ne da ya kai mita 1200 1300 daga ƙasan teku bugu da ƙari ƙasar ta angola tana da ruwan ban ruwa mai kyau wadatacce wanda shi ma yana taka rawa wajen wato baiwa abin da ake nomawa inganci ma sauraro ramu dasa aya a nan saboda lokacin wannan shirin kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mai bankwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sama ya kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da aka yi daban-daban a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. Da yake muna cikin kwanakin zagawa na haihuwar annabin rahama annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka ne. To a shirin na ya gayyato muku Hajji Mahmud karibi mawaƙin bege a nan kasar Iran domin jerin waƙar da yake dauke da ita ta zagayowar ranar wato haihuwar manzon Allah tsiya da aminci su tabbata gare shi da alayensa da kuma jikansa Imam Ja'far Sadiq alaihi salam da fatan masu su da zama kuma su jaɗin shirin. يا محمد يا أحمد يا حميد يا محمود ya munir sallallahu Ya Rasulallah يا محمد يا علي To madalla an gaishe ga Haji Mahmud Karimi a cikin wannan wakar ka yara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. Kuma a nan zan jalin zamun shirin sai a tarbiye mu a wani shirin domin jin mu ɗauke da za ɗan wake-waken musamman na yaban manzo. Amma kafin nan amma duk waɗanda suka tallafa shi kammala ni ne na kasance tare ku a cikin shi nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. امشب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین تا میذاره رو چشم دنیا مایه فخر این زمینه آب روی هر دو جهان و خاتم و یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد Ya Muhammed ya Muhammed ya rasulallah ya Resulallah ya Habiballah to dan ne kawo ga shan shirin namu baki da mai da kima dan sun lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka riga aka saurara jami'o'i ta najeriya za ta sanar da matakin ƙarshe akan yajin aiki a gobe alhamis hukumomin amurka za su sake nazari akan alakar da ke tsakaninsu da gwamnatin saudiya kungiyar hezbollah ta Labanin ta ce za mu sanya ido domin ganin an kammala yarjejeniyar sha ta iyaka ta teku da isra'ila mu kare sai Allah ya kama can anjima da maza jin dauke da wani shirin kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya